lokacin da nake gidan iyayena ni ban samu na yi karatu ba ban je primary school ba balle secondary school har sai bayan da allah ya sani aure a nan abuja bayan na haifi yara uku na matsawa mai gida cewa ina son in zama nima na iya karatun boko irin na sauran 'yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancinsu sun yi secondary school wayansu ma sun wuce jami'a Kallabin shirin a wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan shi na Allah ne komai kake so yi haƙuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa dagaciyawa ne maza lura da harshen ka alƙalin zance ne kafa ka manta kuɗi ne an ce tuwon girma miyarsa na nama ne kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma gini ne yo mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Muhammad. macen farko da ta samu lasisin buɗe jami'a a arewacin Najeriya. Za ku ji abin da ya zaburar da ita ta ɗauki wannan mataki. Amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da take tauye rayuwar mata da dama ta kashe burinsu na kafa gida suna 'yan mata. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Mai baka shawaran kirki gani na ɗan uwa ne, ka so mai son ka a ko'ina hakan ai daidai ne, a haɗu a zo a zauna ai hakan ma arziki ne. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka taɓo batun 'yan agola, yaran da matan da suka sake aure suke tafiya da su gidan miji, da waɗansu lokuta macen da 'ya'yan nata sukan shiga halin kunci wani lokaci ma ya zama tabo a rayuwar yaran har su bar wannan duniya. A yau, shirin zai haska fitila kan wata ɗabi'a ta daban. inda matan da kansu suke jefa 'ya'yansu mata cikin tsaka mai wuya sabili da hana su aure don suna neman maza masu abin hannu ko kuma manyan mukaman gwamnati. Batun da shirin ya tattauna da malama Jummai Abubakar Sadiq 'yan maya kare hakkin mata da yara ƙanana a jihar Katsina. To wannan matsala gaskiya matsala ce a gare mu nan. Saboda mafi akasari ba dai kamar mu uwaye mata. Ya sai ki ga yarinya ta girma ta girma tana zaune a gida idan uwa ta ce mata ya aka yi sai ta ce a'a ni mama gaskiya mama ne dai sai na samu dan ko kwamishina ko wani dai mai hannu da shuni mm. ita kuma uwa sai ta da sai ta biya ma yarinya ta ce to ubangiji Allah ya sa haka mm. yarinya ita ba tantsa kanta ba firstly kenan mm. you know idan ma yarinya ta kintsa kanta za ki gani tana addu'a ta rike addini sai ki ga Allah ya bata abin da take bukata tunda mm. Allah ga rahim ne da ta roƙi ubangiji mm. da ya amsa maka ka ga hanya Allah sai ubangiji Allah ya baka abin da kake bukata mm. to amma sai ki ga yan matan su ba su shirya kansu misali ma yan matan da ke jami'o'i ba za su shirya kansu har suna hangen cewa sun gama jami'a ba za su auri talaka ba ba za su auri mafi aka sayi yanzu mu duk suna university mm. sai kiga yarinya ta gama university sai ga ta gama university a very tender age mm. amma mm. sai ga sai ta ta zama jibgaro ba ta aure ba. Ilahirar abin da ke kawo kenan sai ta ga ita ai ta gama university ne zai sa ta aure talaka ko kuma ta auri wani mara kuɗi. tana son ta auri kuɗi wanda zai kawo lehe na gani na faɗa Sai ki uku hudu wanda mm. aka yi yawanci sai mm. ba ki san yadda al'amma suke ba amma sai ki gani mafi akasari yanzu burin 'yan matan mu kenan Na'am. Yadda aka yi ma wancan ke baki san yadda aka yi wancan ba. Kuma mm. a ya mu ba ɗaya suke ba. Haka. Ba za su tsaya ba kuma har da laifin iyaye mata. Har da laifin mu iyayen mata. makaranta maimakon yanzu makaranta ga ta nan ta yawaita islamiyoyi ana wa'azi ana yanzu ilimin addini ya yawaita mm. to amma ba a amfani da shi na'am a gaskiya mafi akasari ba a amfani da wannan addini da idan ana amfani da shi dole ne za ki ga canji ƴaƴayen mu sai su ce a lambaran sai su kuɗi za su aura ita kuma uwai sai ce ta gudun kada ta ɓata ma iyalai sai kuma ita ma abin da take buri kenan mm. a kawo lehe na gani na faɗa akwati sai biyu uku kamar yadda aka yi yawanci mm. ita ma a kawo ita samu ita ma ta nuna aiki ta kawo miji mai mm. hali. Haka. Ai abin ba nan yake ba. haka gani iyaye maza in suka shigo ciki suka yi ma suka yi ma iyaye mata magana sai ki gani ni to ai kaza da kaza da kaza maimakon a tsaya a saurari shi uba shi mm. da wuka kike da nama idan ya kawo wani ya ce ga wanda nake so ba wannan iya yawa malama jin mai ban da tsinin fashin ki ba kin shigo da wani babban al'amari misali da kika yi magana iyaye maza za ki samu yawanci a mm. irin wannan lokacin da ake irin wannan faɗi tashin tsakanin uwa da yarta na ganin cewa sai an samo miji mai kumbar susa sai ki ga shi uban ya zama kamar hoto wanda ko magana aka sai ki ga shi da kanshi zai ce ai shi ba ruwan shi harkar su ce wanda wasu suna ganin abin da ke kawo hakan shi mai gida ya rasa katabus saboda ma rashin kiyayewa da hakkin iyalin ila dama ita uwar da yar su suke hidimar rayuwarsu a cikin gidan shi ya kalmashi hannu bai da wani katabus shi yasa kila idan ranar irin wannan al'amari ya zo zaki samu bai da bakin magana kin ganin wani al'amari ne ya shigo daban na yadda wasu iyalan maza sukan yi watsi da haƙoƙin iyali wanda hakan ke rage musu ko kuma ke haifar musu da rauni wajen faɗa a a cikin gidajensu. zan cewa a'a lallai akwai su mafi akasari ma a wannan zamani da muke ciki sai kaga iyaye mata fa yawanci duk suke hidimomin gida mm. suke hidimomi da iyalansu makaranta ya'ya ne mm. uwaye mata ne uniform iyaye mata ne mazajen da kai magana sai ce to ba na kawo abinci ba ba na yi kaza ba mm. mafi akasari muke gaya miki muke da irin wannan ba akwai akwai iyaye maza da ke tsaye bisa kan iyalansu tsakani da Allah akwai su wanda mm. sun faɗi da an yi magana da sun tsaya tsayin daka sun riƙe mutunci da daraja da uwa da ɗaya. Mm. Duka sun rike saboda sai ki ga shi uba idan ya kiɗi haka ta zauna kenan. Haka. To amma mafi akasari wanda za ki ga shi uba ya zo ya yi magana an ƙi jin magana shi to zai taɓa a cikin gidan shi. To mm. amma duk da haka da zai kataɓi ita uwa sai ta nuna ma 'ya'yan nan cewa wannan fa babanku ne. idan za a yi sai a yi tsakanin uba da uwa kada a sako yara ciki mm. a nuna ma wa'annan yara cewa su mutunta ubansu duk yadda yake shirin mm. yadda ubansu yake su rinka nuna mishi idan ya ce kaza in kaza din ne su bi maganar shi To da shi ce gashi al'amarin ya zama abin da ya zama inda zaki samu su kansu mazajen ma suna cika baki motsi kaɗan sai ki ji an ce ga mata nan kamar jamfa a jas. Duk da kuwa dai ana ganin duk dai da suka kai ga yawa jamfa a jas ɗin nan dai ba dai ka ganin mace dai a titi ka kama ka kai gida don takaman mata sun yawa dole dai sai ka je ka nema. Wani jan hankali za ki ga iyaye mata na ganin cewa sun rage dogon buri akan 'ya'yayensu da masu kansu 'yan matan. na ganin cewa an daina yawan irin wannan jiran gawan shanun cewa dole sai irin wane da wane gaskiya ko jan hankalin da zan yi na farko shine a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah da uwa da iya din idan suka sa tsoron Allah a cikin rayuwarsu to komai zai zo musu da sauki idan suna addu'a kuma suka sa Allah gaba Allah shi ke bada shi ke hanawa duk wanda ya zo idan dai suka kin da suka yi bincike suka san mutumin kirki ne ko malamin makaranta ne ko malamin asibiti ne in dai yana da rufin asiri to ai zaman lafiya ake so ko gaɗiya mm. idan ce asibiti na Allah ne idan yarinya ta kawo mutum ta ce gashi wannan yake so sai a bincike a dibi shi a shi a karakta din shi a hosi shi duk idan aka bincika aka na'am Mm. sai a ce a yi na'am da shi ba lallai ba ne sai wani mai dukiya ko mai a'a idan aka sa Allah gaba arzikewa na Allah ne tana yiwuwa ma ka je ka ɗaura auren maɗiyarka mai arzikin tana shiga gidan shi Allah ya anshi wannan arziki to sai a yaya kenan ma shi mm. kin mm. saboda ka tsoron Allah ne gaba iyaye mata su rinka karantar da 'ya'yayensu ladabi da biyayya da tsoron Allah da ina yi bari na bari kuma duk inda mutum za shi yake da gaskiya. To madalla masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad. Sai dai ba ta bakunci wannan shirin domin tana uwar gidan gwamna ba, sai dai domin irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban ilimin mata da sauran marasa galihu. Ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin buɗe jami'a a arewacin Najeriya. A hirarta da shirin kallabi, ta bayyana irin abin da ya zaburar da ita ta ɗauki wannan matakin. wanda yake da alaƙa da tarihin rayuwarta kamar yadda ta bayyana. Tarihi na ina daga cikin macen da ta girma a Bauchi kuma 'yar Bauchi local government din wato alkalin local government wanda local government ne da yake zama very difficult a lokacin lokacinmu ake barin ya mace ta je makaranta. so a lokacin da nake gidan iyayena ni ban samu na yi karatu ba ban je primary school ba balle secondary school har sai bayan da Allah ya sani aure a nan Abuja bayan na haifi yara uku na matsawa mai gida cewa ina son in zama nima na iya karatun boko irin na sauran 'yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancinsu sun yi secondary school wayansu ma wuce jami'a wannan shi ya ja hankalina da na sai ya kuma cikin ikon allah ya yadda sai ya kamun lesson teacher a gida wannan muka fara a to z da ita har ya kai ga afta wani bayan shekara ɗaya zuwa biyu a da ya ga irin ƙoƙari da azaƙa da nake ciki sai ƙoƙari ya tafi wato minister of education ya nema mun admission zuwa secondary school garki a lokacin kuma makaranta ne na 'yan mata so dole na yi ɓoye kaina a matan aure za mu saka siket da baret daga dukkan abin da zai za a yi ma yara da bulala da komai dai in ya taso yara <laughs> sai aka je muka yi ta kokari to da ke shi kuma ga dai yara ga kuma a lokacin kusan mu ne za mu ce muka fito daga north east a 1987 muka tafi abuja most of the mutanen aka zuwa wuraren mu ake sauka ga kula da yara da sauransu na yi haifan 1 to 2 saboda haifuwa again ba dama in zo makarantar sai na sake dropping bayan shekaru kaɗan muka yi mubin daga garki zuwa wuse daga nan na ƙara komawa bayan na yaye yarinyar da na haifa na hudu kenan sai na tafi <laughs> sai na sake komawa muka je aka yi ta fama aka yi ta fama na sake samun ciki allah ya sa cikin bai zauna ba ya zube bayan na jima kuma wanda suke gaba da ni sun wuce sai na ƙara canja makaranta a nan dai wuse zaune 4 na ko zan 5 na je na fara nan na rubuta junior waik after the junior waik kuma sai na yi deciding kawai bari na yi tutorial lessons so daga nan kuma dai na sake jawo ni ma su sauran matan abokai wanda ba samu sun yi karatun ba wai su kuma sun yi secondary school amma suna da issues muka koma muka yi kamar two years hakan nan daga baya kuma ka zo na rubuta gce mm. da haka dai aka ɗan samu wasu credit bayan nan kuma ba mu gama ba credit ɗin da nake nema dai ina so in tafi gaba to mai gida ya riga da daman ya buɗe secondary school a nan nasarawa mm. wato a maraba muna da zinare international school mm. na zama kamar ni ce proprietress a wajen ina kulawa da shi da sauransu to a lokacin muna ana rubuta exams amma mu ba yi mana permitin mu fara ba mm. muna zuwa wayan su gamin a ah, schools ne yaran mu sun kai su rubuta to sai ni ma na joining din su ke ma ki proprietress kika joining <laughs> kika kai ga yin jaraba da ɗaliban ki kenan aka je aka rubuta jaraba daga nan na samu credit din da ya dace to after some years kuma akan zo an buɗe distance learning mm. to sai na joining Abuja University kadi kadi shi ma an fara bayan a maganan politics ya shigo a lokacin muna tare da president jonathan to na fara wahalan a karban baki a yi nan politics sai na yi difari bayan na yi difari na shekaru uku hudu daga baya na sake komawa <laughs> ce dai sai kin yi karatu haka dai aka yi ta fama har allah ubangiji ya ba mu iko muka ci nasara na karanta public administrative mm. kin samu digiri ke na yanzu na samu digiri ina samu digiri a public administrative to sai ga ki kin samu lasisin kafa jami'a baki gaya min abin da ya ja hankalinki ba a shi kuma mun fara ne kisa ina da foundation almihibba foundation yanzu foundation kafata wajen kusan 19 years kenan wanda na kafa ta ne saboda gyaran makabartu mun fara nan abuja mu muka yi fensin din abuja a wannan apo a cemeteries 3 in 1 akwai muslim christian and pagan wannan fensin da kuke gani gaba daya almeba foundation ita ta yi mun yi shi a buhari mun yi shi a kwali mun yi shi a epaf da sauransu an yi a bauchi na yi a local government dina even though okay a local government na bauchi sai dai muka sai kayan gyara makabarta da sauransu mun sai motoci na daukan gawa a nan abuja mun bayar a masallatai da sauransu a su jiwa shi yasa na kasance kafin na gama wato hidima a matan minista wannan lokacin Ina ga gaba daya kusan abuja local government ba inda bani da sarauta ni ce garkuwan jiwa ni ce sarauniyar bari ni ce a sagin yaba kuluman gwargwado an <laughs> na manta ɗaya sauran sarauta na buhari duka dai ga nan dai hmm. so wannan abubuwa shi ya jawo hankali na muna daga cikin foundation din muka fara taimakawa a wajen education da magana asibiti har ya kawo ga cewa mun saka wani makaranta wa mata a nan bauchi da alkaleri inda muke karantar kasa ake karantar da su mun sa wa sunan program din not too late to learn matan aure ne waɗanda wayansu ma fatiya ba su iya ba ana koya musu karatun addini da na boko so daga nan kuma dai mun kokari muka ce to bari mu ina da makarantar dama tintinin a gine wanda da na yi niyan in ba da shi kawai haya daga baya kuma da Allah haɗa da mutane wayanda muke aiki da suke duba fico sai suka bani shawarar cewa mu fara neman ya zama institute so sai muka yi affiliation da maiduguri university suka ba mu masters da pgd da kaduna polytechnic su ma suka ba mu san other courses mbte wajen maganin koya mu yara entrepreneurship so structure na nan and all the computers everything suna nan as muna yi da yake kuma jam office sun mai da abubuwan very difficult kafin a samu student a irin wayannan wurare yana zama wahala da muka ji cewa ana ba da license na open university sai muka zauna da mu da mu muka yi mitin suka ce me muke gani tunda ga abubuwan da aka sake samu na ci gaba mu gwada mu na mu gani to alhamdulillah an fara din har suka zo visit suka ga a facilities da muke da shi da yawa so happy suka tambaya kuma aka ga mace ne kuma mace ma daga northern nigeria babu wanda aka fara din suka yi inviting dina in je in yi presentation na je na yi presentation na gaya musu labari na da dalilan da yasa nake so in yi makarantar kuma a samu ci gaba ba wani abu don mu ko mu taimaki matan mu musamman da suke da awu suka yi aure suka yi secondary school suna so su nemi ci gaba ba samu ba da sauransu kuma da mukan biya ma orphans and vulnerable yanzu a cikin institute da muke da shi muna da yara wajen 27 wanda almihibba foundation ita ta ɗauki a nauyin makarantarsu da ɗakunan kwanansu da biya musu kuɗin abin da za su ci birmanta sauransu wannan ma duka shine dai abin da ya ƙara jinjirin ina cewa muna so insha Allahu wannan makaranta is a private na kuɗi ne amma kuma za mu dinga samu da profit da muke samu za mu dinga ƙara ba da scholarship ga wa'inda ba za su samu shiga makaranta ba mai especially yanzu matan da muke karantar da su i am so um, impress yanzu haka ana musu exams dama an yaye waɗansu kuma sai muke nuna musu in muka muku a wato koyarwa na shekara ko shekara ɗaya da rabi a za nemi gwamnati ita kuma ta shigo ta ci gaba daga inda suke in aka samu iri irinsu waɗansu sai ka ka taimaka musu su ma sun ci gaba da yake eh. mutanen ƙauye ne sosai sosai mm. muna tafiya can district ko kuma communities na ƙauyukoki inda dai mata ba su taɓa sanin ma wani alama menene iya babal libi hmm. ire-iren su muke fike yanzu ke wannan makarantar taki ta zama cibiya kenan na open university ta zama cibiya na open university sun ba mu license za mu fara a nan abuja da kuma bauchi insha Allah beri sun zuwa september muke gani za mu fara to jami'ar taki a nan abuja ne ko dai a bauchin a jami'an tana nan abuja amma da shike open university ne mhm. so sun yadda mana cewa za mu iya samun office a can mm -hmm. administrative a wuraren da mutane za su yi rijista su mm-hmm. kuma zama cewa a su ma sun shiga makarantar ana monitoring can kuma a can ma za mu yi kokari mu samu exam center mm-hmm. so nan ma muna da exam center mm-hmm. so kin ga ya zama waje guda biyu kenan to ita jami'ar ɗalibai mata ne zalla ko dai a'a kin hada a jami'a in an ce jami'a balle ma kuma tunda open university ne yana haɗe maza da mata. Kwalli kwalli 'yan mata a yau madalla da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin. Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Hawa Sharif a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,